قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا كاتشي يا كي wannan manzo ku yi imani da shi imaninku ba zai ƙara masa komai ba ko kar ku yi imani da shi kafircinku ba zai rage masa komai ba lalle waɗanda suka karanta littattafan da aka saukar daga sama da suka gabata kuma suka san wahayi da annabci idan ana karanta musu alkur'ani suna faɗuwa ne akan fuskokinsu suna sujjada ga Allah don nuna godiya